yanzu dare ne na juma'a 26 ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da bakwai ga watan disamba bakwai ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha shida. a ci gaba da karatun littafin hikbatun minat tarih ma baina wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maktalil hussain radiyallahu an sanata ihda wa sittina hijiriya wallafan usman bin muhammad alhamis allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi wannan shine kasan na 27 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun wannan littafi na hikima a karatun da ya gabata ala ya ɗauko mana bayani tiriyan tiriyan dangane da irin wasikan da na abubakar ya rubuta ya danka ma kowane komanda daga cikin komandojin da ya tura su ya ɗora musu nauyin yakan waɗanda suka yarda wannan shine al'ada na mutanen da suka shiga addini da wani manufa ko da wani kulli a lokacin da suka ga manufansu ba za ta tabbata ba ko kuma suka samu dama na ƙoƙarin bayyana wannan mugun kullin da ke ransu to suna bayyanar da shi a lokacin da za su yi nasara yin ridda a wannan lokaci ga waɗanda suke da mugun kulli ga addini to zai ja masu rauni su bi su waɗanda suka shigo domin su samu wani abu na duniya idan sun ga duniyan ba za ta samu ba su ma ka suke yi domin yi waɗannan bayanai a karatun da ya gabata domin ƙarshen rayuwar annabi an samu da yawa daga cikin mutane na ɓangarori sun zo sun nuna cewa sun musulunta amma bayan rasu annabi sai suka ja da baya wannan wasiƙa na sayidina abubakar da ya aika ya danka a hannun kowane kwamanda kuma ya umarce shi da karanta ta kamar yadda za mu zo za mu ji a duk garin da zai yaka kuma ya tara mutanen garin ya karanta musu duk inda ya san suna taruwa a dandali ne a kasuwa ne a gonaki ne to ya bi su ya tara su ya karanta musu wannan wasikar su ji su san manufan wannan fitan wanda ya saba to abin da zai raba su da dakaran musulunci shine kaifin kansa kane allah maɗaukin sarki ya kiyaye sayyidina abubakar ya faɗi zancen nan nashi mai ratsa zuciyan din mai imani a lokacin da annabi ya rasu da ita ce ya saitin al'umma a yanzu ma da al'umman suka sauka layi ita ya ɗauko don ya saita su yake cewa faman kana ya abudu muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa inna muhammadan qadamat duk mutumin da annabi yake bauta ma to annabi yanzu ya mutu ya rage nashi zai ci gaba ne da abin da annabi ya zo da shi ko ko iyakan bautan shi ta kare daga rasuwan annabi kuna gane wannan domin sai na bakar ya fahimci a waɗanda suke yin addinin ganin ido cin da suna ganin idan annabi to za su yi addini fes amma cin da yanzu ba shi to ba za su yi addinin ba to wanda yake ma'annaba addini don annabi ya gane ce la na tare da ni to yau bai nan amma wa man kana ya abudullaha fa inna allaha hayyul la yamut amma mutumin da Allah yake bauta ma to rasuwan annabi ba zai tsaye da shi ba don shi Allah rayayyen sarki ne wanda baya mutuwa sayyidina abubakar ya ce la ta'khuzuhu sinatun wala naumun allan nan da ya aiko annabi baya mutuwa gyangyaɗe ko bacci bai kama shi hafizun li'amrihi allah maɗaukin sarki tsaye yake yana kula da dukkanin al'amarin shi shi ke gudanar da komi yake gudanar da kowa muntakimun min aduwohi kuma allah maɗaukin sarki yana ɗaukan fansa yana azaba da uquba Ka duk wani makiyin shi da ya kan gare mashi wa inni usikum bi taqwallah ku da na tura wasiya na gare ku shine ku ji tsoron Allah sannan waɗanda za ku isar ma wannan saƙon su ma su ji tsoron Allah wa haddukum wa nusibukum wa ma ja'akum bihi nabiyukum kun ga ku duniya da lahira kun ga alherin da za ku samu kasan da allah maɗaukin sarki ya kasa ya ɗiba ya ba kowa to ya tattari ne don gane da bin annabin nan naku yana ƙara sharhi da fassarar hadisin annabi ne a lokacin da annabi ya zo haibara annabi ya iske haibarawa sun razana sun firgita sun watsi cikin gudun neman tsira da suke yi sun zubar da fallayen attaura a nan ne saidina umar ya tsinci wannan falle ɗaya daga cikin waɗannan fallaye na attaura a jahiliya ya iya karatu da rubutu sai ya karanta ya taho da wannan falle na attaura gaban annabi yana jibi ya rasulallah ga aya cikin littafinsu irin tamu annabi ran shi ya ɓaci shi sayyidina umar bai farga ba kawai yana ta karantawa sayyidina abubakar sai da ma umar tsawa cewa kana karanta mai abu yana bayyana bacin rai kuma ka ci gaba da yi ƙarshe sayyidina abubakar ya shawo kan sayyidina umar ya ankara da abin da yake ciki sai ya zube kasa ya ce manzon allah na tuba raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nabiya ya ce na yadda allah shine ubangiji na kuma annabi muhammadu shine farin jakadan da allah ya aiko bin shi yake shirya kadai kuma addinin musulunci shine addinin bina ba canzawa na yi ba ma'ana abin da yake so ya faɗi kenan me haɗa ka da littafin su? annabi ya ce antum hazzi min al'umam ku ne ka sona na al'ummomi wa ana haddikum minan nabiyyi kuma ni ne ka san ku cikin annabawan Allah kaf ya ce laukana musa hayyan kaga da musa na rayu ma wasi ahu illati ba'i shi kan shi barin wannan addinin zai ni zai komo ya bi ya ce alam atikum biha bai za a nakiya ban zo muku da wannan addini fari kar lelo haka na hari ha ba me kuma na wasu bebi to shine a nan na abubakar yake tuna masu wa haddukum kun ga rabonku wa nasibukum kun ga kasanku wa ma ja'akum bihi nabiyukum ya tattari cikin abin da annabinku ne ya zo muku da shi wa an tahtadu bi hudahu ku lalibe shiriya cikin shiriyan da ya zo muku da shi don ku shiryo don nan alkhairi yake wa an ta'tasimu bi la sannan ku yi riko gam da addinin Allah fa inna kulla Mallam lam yahtadi man lam yahdihi dallun ku sani duk wanda Allah madaukin sarki bai mai gamtakatar ya shiryu da shiryan wannan addinin da annabi ya zo da shi ba to wannan shine hamshakin batacci wa kulla man lam yu'inhu Allah duk kuma wanda Allah bai kawo mai agaji ya kawo mai tallafi ya tarare shi ya ɗora shi kan wannan addinin ba mahazulun wannan taɓaɓɓe ne hasararre ne wulaƙantacce tozartacce duniya da lahira wa man hadahu wanda ko allah maɗaukin sarki ya mai lutufi ya shiryar da shi ghairullahi kana dallan wa man hadahu ghairullahi duk wani wanda ya ɗauke shi ya ɗora shi a kan wata shari'a ba ta allah ba kana dallan wannan batacci ne a waye gari a ce wai wasu zo maka da wani jawabi da wasu bayanai da kalmomi da maganganu ga na allah sun yi nan su kuma sai su juyar da na allah su yi nan sai ka ce wa ai malam wani ya yi bayani sai ka aje na allah ka bi na wani to kai ɓatacce ne kun gano wannan da kyau ku kai tozartacce ne kuma za ka shiga tozarci na dindindin duniya da lahira jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku shi sa wajibinmu ne mu sani allah maɗaukin sarki bai aiko mana kowa mu ba annabi kaɗai allah ya aiko shi kan shiga shi annabin ya kwanta ya rasu amma abubakar yana cewa shin allah kuke bi ko annabi wai a yau mutane su kasa yin addini sun koma suna addini na yayi sun koma suna addini irin addinin mata an gane wannan da kyau ai na saba da kaza to da ni kaza na saba da shi to ni ko babu wani maganin canji idan inda ya canza zai haifar ma da matsala addini haka za ka ci gaba kai dan guzayya ne guzayya ne suke cewa ma ana illa min ta in gawar gawaitu wa in tarshidul guzayyatu arshidi wai shi dan guzayya ne kuma shi ya sallama ma guzayya in guzayya ta shiryo to za a ganshi cikin shiryayyu in guzayya ta bata to shi cikin batattu yake haka yake rayuwa da addini jama'a allah maɗaukin sarki kiyaye shi yasa duk wanda ya nemi shirya wacce ba ta allah ba kowa ya ɓata qala allah ta'ala sayyidina abubakar ya kawo ayar allah a cikin suratul kafe da allah maɗaukin sarki yake cewa watar shamsa idha tala'at ai kana ganin rana a sanda ta hudu ta zawaru an za ta yamini sai ta kauce ta haska cikin kogon ta bangaren dama su dai ba a haska su zafin ranar ya cutar da su ba kuma amfanin da ke cikin ɗimin rana ba su rasa shi ba sai allah maɗaukin sarki cikin baiwan shi sai haska kogon ta dama amma a kaikaici wa'iza gharabat sanda rana za ta faɗo kuwa ta za ta shimal sai ta haska su a cikin kogon ta ɓangaren hagu wahun fi fajiwatin min su suna nan a cikin ƙuramin wannan kogo a shimfiɗa kwankwanci zalika min ayatilla kunga su matasan da abin da ya fidda su daga gidajensu da irin halin da suka samu kansu na bacci mai tsayi da kuma yadda allah madaukin sarki yake jujjuya rana fitowanta da faɗuwanta a kansu wannan aya ne daga cikin ayoyin da ya kamata ɗan adam ya ɗau izina zalika min ayatilla sai ya ce mai yahdihillahu duk wanda allah ya shiryar da shi man yahdillahu kun ga wanda allah ya shiryar fahuwal muhtadi wannan shi kaɗai ne shiryayye duk wanda ya ɗauki wata shirya ba ta allah ba bai taɓa zama shiryayye ko da ko ya sa ma kanshi suna shiryayye wa mai wanda ya ɓata falan ta ji da lahu waliyan murshida ba ka da majibincin al'amari wanda zai saita shi kan shirya mutumin da ya zaɓi ya ɓata saboda neman abin duniya ko saboda neman wani matsayi ko saboda wata shigantaka to ba ka da wanda ya isa ya ɗaura shi a kan tarba ta shirya kowaye aya ta sha bakwai cikin suratul kahafi abubakar ya ce walam yi lahu fi duniya amalun duk mutumin da ya bar addini ya bata daga shiriyar annabi to duk wani aikin da zai yi a duniyan nan komin yawan shi allah ba zai karba ba hatta ya karra bihi har sai ya tabbatar da addinin Allah yake a bisa shiriyar annabi walam yuqbal lahu fil akhirati sarfun wala adalun abubuwan da kuma yi a baya komin yawansu na faralla da na filfili to Allah maɗaukin sarki ba zai mai sakamako ba don ba zai karba ba ayyukan sun watse sun susuce wa qad balagani ruju'u man raja'a minkum an dinihi na abubakar ya ce labari ya zo min cewa akwai wasu daga cikinku waɗanda suka ja baya suka bar addininsu ba da an aqarra bil islami bayan sun tabbatar da su musulmi ne sun rungumi addinin musuluncin sun aiwatar da ayyukan musulunci amma goguwa ta ja su suka canza suka bar addinin wa amila bihi an same suna aiki tare da musulmi wajen aiwatar da ayyukan musulunci igtiraran billah abinda ya sa suka bar addini saboda sun yaudara da allah ganin suke yi su suke zaɓen makansu tsarin yadda za su yi addini ta ya allah maɗaukin sarki zai aiko zaɓaɓɓen shi kuma ya ɗauki ran shi saboda haka su suna ganin addinin ba na ƙwarai ba ne wa jahalan bi amrihi kuma a lokaci ɗaya sun jahilci al'amarin allah inda ai kafin zuwan wannan annabi annabawa barkate ta yi sun zo kafin shi ko suna ina ba su mutu ba to don menene don allah ya ɗauki ran shi ko ka jahilci annabawan da suka gabace su ma sun mutu wa ijabatan lishaitani ba komai yasa su a baya ba suka canza sai an sa shi shaidan sai na abubakar ya ce wannan labarin ya zo mana kuma ga abin da ya sa ku rudda ta yanzu misali in ka fahimci wannan fahimta kyakkyawa ko za ka tsaya kai nazari au to kenan zai iya yiwuwa idan tafiya ta siyasa ce ana tafi sai jagoran siyasan ya mutu kila a samu daga cikin waɗanda suke cikin wannan siyasan su canza inda suna kiyaye amana na dukiyoyin al'umman da aka bar masu ganin ba sa ganin idan jagora suna iya canza su wawashe kudin jam'iyyar idan shugaban kasuwa ne in shugaban wata kungiya ne ballantana kuma addini za ka yi mamaki a ce mutanen da suka rayu da waɗanda annabi ya tarbiyyarsu kan addini sun ga nagarta da ingancin wannan addini na manzan allah a ce su ja baya kenan dan yau an samu to sai ka natsu amma rashin sanin wannan ku shi ke saka mutane cikin matsala an fahimci wannan da kyau ko yanzu a zamantakewa da tsari ne yau da kullum idan aka je yaƙi ana kama shugaba ka kashe yaƙin waɗancan ya karye ba isharar da abubakar yake kenan so kuke ku karya tafiyan musulunci don annabi ya rasu ai daga nan abin da ya haɗa ku na asali sai ku ci gaba da shi shine mi shine musulunci ni na san ba mukami ya haɗa ma musulunci ba ba dukiya ta haɗa ma musulunci ba ba neman ababe iri iri na rayuwar yau da kullum ya haɗa ma musulunci ba me ya haɗa mu ba addini ba shi addini ne ya mutu ko mai karantar da addini ne ya mutu an gane idan dama muna bin mai karantar wannan in ya mutu to mun watsi ana fahimtar wannan idan ko ba haka ba shike yanzu misali kai ne zaka hau mota zaka tafi kaduna sai tayan motar nan sai suka fashi in dama kaduna za ka sai ka sauka sai ka tara wata sai ka tafi haka nan dama bukatan ka mota da kai ka ina ta tsaya kuma sai ka taro wata ka ci gaba haka ne amma in ɗani ka yi daga dan magaji tana zuwa upe sai ta yi suka fashi za ka ƙara za ka duna me za ka yi sai ka yi me to duk masu ɗani su ne idan aka samu matsala sai su yi me sai su watsi amma duk mutumin da dama da gaske makasudin shi ne kai can ku to ana samun matsala zai dasa daga nan ya ci gaba shi ne abin da abubakar yake gaya masu 'yan ɗani sun sassauka amma mu ko za mu ci gaba kuma ba za a bar su ba kun gano wannan da kyau ko to ai shine abin da yake faɗi ai ba ni nake faɗi ba abubakar ne kun gano wannan da kyau ko daga lokacin da mutane suka zama suna karatu ba su ganewa suna karatu ba sa shi a cikin aiki sun samu matsala shi yasa dattijan arziki ya ce karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi shine wannan aiki allah maɗaukin sarki ka hana maɗani ƙalallahu ta'ala abubakar ya ci aya ya ce allah maɗaukin sarki ya ce wa is kulna lil mala'ikati jidu li adam ku tuna sanda muka ce ma mala'iku su yi sujada ga adam fasajadu su duka sai suka faɗi suka yi sujada illa iblis kana minal jinni iblis ne kaɗai tawaye kenan kuyo in kun yi tawaye ba kanku faro ba allah ma an mai an gano wannan idan an ma manzan allah tawaye akwai yiwuwan kowa ma za a iya ma tawaye shi ma kuna gano wannan iblis ne fara fafasaka an amir rabbihi sai ma umarnin ubangijin shi tawaye ya biris yake aiki da abin da aka ce mashi allah sai ce a fatattakhizunahu yanzu iblis in ne za ku riƙe wa zurriyatahu da zurriyan shi auliya amin duni ku saki allah ku kama zigin shaidan ku saki alkur'ani da sunan da annabi ya karantar da ku ku kama tunani da ra'ayoyi da ya zo sabbi a yau wahum lakum adu bayan fashe ɗan dinnan makiyinku ne bi isa na badala tar da abin da azzalume suka yi kansu musanye da shi tafarkin allah ku saki ku kama wani tafarki don neman abin duniya don neman matsayi don neman ɗaukaka mai yake nema isharar da sayyidina abubakar yake musu da waɗannan ayoyi daga wannan ne za ku gane ashe sayyidina abubakar ƙwararren malamin tafsiri ne ya san alkur'ani ya kuma san rayuwa da jama'a irin wannan istishadi da istinbati ba malami ɗan gijari-gijari ke iya shi ba kinan wannan abin da suka tsinci kansu to bala'i ne daga shedan allah maɗaukin sarki ya kiyaye aya ta hamsin cikin suratul kahafi wa qala abubakar ya ce har ila yau allah ya ce ya ayyuhan nas kai jama'a inna wa'adallahi haƙƙun. kun ga alƙawarin allah da ya cewa ƙarshen alewa ƙasa duk wanda yake raye akwai ranar da za a akwai sanda za a ce ƙarshen tuka-tuka to gaskiya ne falata gurran na kumul hayatun duniya kar ku sake wannan rayuwa ta duniya ta ruɗe ku wala ya gurran na kun billahi kuma mai ruɗe kakku ba shi dama ya ruɗe ku ya raba ku da addinin allah duk wani abin da za ga mutum ya zo ya ɗauko ya raba shi da addinin allah to shi shaidan ne shine sai na bakar ce ku yi hankali ku shiga tetayenku ana masu nasiha su gane haka ya taɓa faruwa a baya to kas yadda wannan abin da zai faru yanzu ya zama zai faru da su ne wannan ita ce aya ta biyar cikin sotu fatir wa inni ba'astu ilaikum fi jaishin minal muhajiri na wal ansar sayyidina abubakar ya ce ina mai sanar da ku na turo maku runduna ɗauke da muhajirai da ansarawa wattabi'ina bi ihsanin da waɗanda suka biyo bayan waɗannan muhajirun da al'ansar suka kyautata wajen bin addinin allah wannan bayanin na sayyidina abubakar yana ƙara ƙaryata ƙarerayin da 'yan shi'a suke cewa wai sahabai ne suke yi da suke ku su wane ne abubakar to ya aika yanzu mun gano da suke su 'yan asalin da suke tare da annabi ba su canza ba su wane ne to aka turo su yaƙe su ba irin ƙaryen da ba a yi masu ba ba irin sharrin da ba a yi masu ba ba irin bata su da ba a yi ba da Allah ce man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin sayyidina a sayyidina Ali ya ce waɗannan qaumun din sune al-muhajirun wal ansar a ƙarƙashin jagorancin sayyidina Abubakar ni Siddiq wa amartuhu Abubakar ya ce na umarci jagoran wannan yaƙi Allah ya kabala min ahadin illal imana billah kar ya yadda ya anshi wani yarjejeniya da wani in ba imani ba wai wani ya zo da sharaɗi cewa cin da yanzu ta canza ai a zo da kaza da kaza ce sam sai an koma yadda aka bar mu wala ya hatta ya da ya da uwahu ilallahi azza wa jal wanda kuma aka taras kar a yaƙe shi a kashe shi har sai an kira shi zuwa ga allah ya bar abin da yake na radda ya koma addinin allah in ya gine to wannan kuma sai a sha ta fanya fa in ajaba in ya ansa wa aqarra ya tabbatar da musulunci wa amila salihan ba yaudara ba ya ci gaba da aiki na ƙwarai. Kabila minhu wannan za a karba a yadda da shi wa anahu alaihi har ma a taimake shi kan wannan aiki na kwarin wa in ba in ku ya ƙi harabahu alaihi to za a yaƙe shi kan wannan tawaye shi hatta ya fi a ila amrillah har sai an shawo kan shi ya dawo addinin allah wanda ya fanɗare ba cewa ake sai ka dawo ba cewa ake sai ka dawo ma addinin Allah an gano wannan kuma a bayyana mai ya aka yi bar addinin Allah an fahimta an waye gari wai yanzu jama'a ba sa iya su ji magana wai su tambayi menene gaskiyanta kawacin da na yarda da wani ne ya faɗa sai a ci gaba tafiya wannan wannan ba addinin Allah ba ne yan sayyidina abubakar ya ji labarin cewa sun yi rida kawai ya cinna musu sojoji cewa ji a karkashe su duk wanda aka samu sai an mai bincike ya tabbata sai a kira shi cikin lallashi ba zara idanu ba in ya ne sai a ce to kaga wannan eh to fito da naka a buga ma'az ala suna sun lalace da jita-jita suke hukunci da an ce a kace ne suke aiki kuma yawan da bai dauki wannan ba sai a ce wawa ne bai waye ba in dai wannan shine wauta to ku shaida muna kan wauta har mu mutu duk wanda ya faɗi magana ko ya aiki sai mun ayyukanmu suna zirarewa ta ƙasa ana ba wasu ba an gane wannan akwai wanda ya shirya nan ya aiki a ɗebi ladan wannan aikin a miƙa ma wani to kai hankali da bakinka kuma kai hankali da abin da kunninka zai ci abubakar yana da tabbacin ridda suka yi amma kalli ka'idin da ya sa musu wannan su ne salaf aiki da yadda suka yi aiki shine salafiyanci waɗanda ke bin tafarkin waɗannan su ne 'yan salafiya ba fa baje ba ne kun gano wannan da kyau ku yanzu a makka da allah maɗaukin sarki ya ce garin ummul qura babu arna a garin zamansa a garin ya tsarkake su abdullahi ɗan ubayi ba a masallacin annabi yake sallah ba da ya mutuwa ya mai sallah kasantuwan yana kusa da annabi wannan ya tsarkake shi ai kuma yana saye da bajin musulunci ai ko bai da shi yasa nake ce muku addinin musulunci ba baje ba ne kuma ba suna ba ne kuma ba gari ba ne kuma ba waje ba ne wane ne yake yin shi an gano wannan da kyau ko allah ya tsare mana imanin sun malayib kai ala ahadin minkum kadara alaihi sannan kar a sake a bar wani kowaye da aka samu kaiwa gare shi face sai an tabbatar mai da wannan ko ya tsaya a musulunci ko kuma a bankare shi a yanka shi wa an yi humbin binna waɗanda kuma suka tsere suka shiga surukin da ba za a iya kaiwa zuwa gare su ba an kira sun ce ba za su bi ba a cinna madajin da suka shiga wuta wa an ya katulahum kulla kitla kuma a yi masa kisa kowane irin kisa aka samu dama har sai sun dawo ma addinin Allah wa an biyan nisa'a matansu kuma a kama su wa zarariya da kuma zurriyansu a ka'ida na musulunci matanka ko kwana dawa da ita ko ba ruwanta ko ta shiga in dai ba yaƙi ta yi ba ɗanka ba a dawa da shi a musulunci kwata-kwata ko da kai uban kafiri ne za a kama ɗan musulmi su riƙe shi a matsayin bawa su tarbiyyance shi in ya musulunta an ƙaru khawarij ne su ne in suna adawa da kai da matanka da ɗanka da abokinka da mai mu'amala da kai da kowa abokin adawansu ne ku karanta littafin alfarko bayan alfarq mun gano wannan ɗan maki ko jariri ne za su iya taka kan shi in yana neman taimako ba za su taimake shi ba me yasa saboda oban makiyinsu ne wannan ba islam ba ne a musulunci ko karuwa ce musulunci ya ce a taimake ta ko kare ne musulunci ya ce a taimake shi haka allah maɗaukin sarki ya kiyaye nan yaƙi ya ka fito amma aika ce matansa da 'ya'yansa a basu ba kwa mamaki in hawarin suka shiga cikin gani mai suke akwai wanda suke warewa kana tsammanin musulunci ya yarda a je a samu dandazon mutane a tashar mota ko kasuwa a sa su bam? ina yaran da matan da aka ce a ware ina tsaffe da malaman da aka ce ban da su koko duk wannan ba a kulawa da shi kawai sai a ta yi mu sunna ne kuma dole mu bi wannan tafarkin ko da abu na za na damun mu a rai yana sosa mana zuciya allah madaukin sarki ya shirya da wala ya kabala an ahadin gairar islam abubakar ya ce kuma a tabbatar ma kowa ba abin da za a karɓa ga duk abin da mutum zai bayyana in ba musulunci zai ba da kuɗi a'a ne ba zan yaƙe ku ba ko kuwa abubuwa kaza zan yi ba zan iya kaza ba ya ce ba za a karɓi komai ba sai musulunci ko kai musulunci ko ka cuya kawai ka'idan kenan ba wata ka'ida ɗoriya kan wannan famanitta a hofa huwa khairul lahu duk wanda ya bi wannan addini ya yi abin da aka sa shi wannan shi kaɗai ne alkhairi gare shi wa man tarakahu wanda kuma ya tsaurin kai ya bar addinin falam yi zallaha wannan ba zai gagara Allah ba kallawa bakar bai ce wannan ba zai gagare mu ba idan yi wannan takaman sai Allah ce a ah, to kenan ku bashi shi da shi amma sai ce ba zai gagara Allah ba abin da za ka yi komin ka komin ɗaukakan komin kuɗinka komin hilan ka ka rika mai da al'amari zuwa ga allah wa kada amartu rasuli abubakar ya ce na umarci ɗan saƙona an ya kara a kitabahu fi kulli majma'in lakum duk inda aka samu taron jama'a na gari da aka ce sun yi radda sai an karanta masu sikan nan dalla-dalla sun gane idan suka ce ba su ji wani waje ba a maimaita musu in sun ce a karanta a fassara a karanta a fassara in suka ce a ba su dama su yi nazarin kwana uku kwana bakwai a ba su dama tu al'adhanu haka a samu ɗan shela da zai yi shela ya sanar layi layi lungu lungu surkuki kasuwa makarantu ko'ina a je a shela karanta wannan wasiƙa ga saƙon khalifa fa'iza azanal musulmun. duk sanda aka je gari za a yaƙe su sai aka ji ladanin su ya kira sallah fa kuffu anhum to a kame kar a saki a yaƙe su wa illam yu'adhdhinu in ko ba su kira sallah ba fasaluhum ma alaihim ku tambaye su me ke faruwa ba cewa za a yi ne ku fada masu ba mai yiwa waɗanda ke jagorantar garin ne suka yarda su sauran talakawan ba su yi ba sai waɗancan suka hana kiran sallah in aka faɗa masa za a yi kuskuren kashe waɗanda bai cancanta a kashe su ba ko mai ka tambayi mutum kaji na bakin shi amma ba kawai kama hukunci kana faɗin maganganu kan mutane ba wannan ba islam ba ne ai an gano wannan da kyau shin allah maɗaukin sarki ya yi mu ne mu bi wani koko ya yi mu ne mu bi shi allah ya sa mu dace fa in abau idan aka tambaye suka ce hawa ah, kawai ba za mu yi sallan ba ne ajiluhu kun gano wannan ku afka musu wa in aqarru in ko sun tabbatar humilan minhum alama yambagi lahum ku ɗora masu abin da za su iya shine gaskiya al'amarin addinin ne mun shiga amma ba mu da ilimi kan shi da aka ce annabin ya mutu to mu mun ɗauka addinin ya tsaya ne sai muka janye mu ma muka tsaya sai a ce a'a bai tsaya ba ai ga bayani ga bayanai ga ma ustazai guda uku za su karantar da ku ku gano wannan duk yanda suka bullo za bi da su cikin lalama cikin mutunci ne don su gane ba wanda a cikin addinin musulunci za ce wa aje a da kai wai musulmin da yake kan musulunci bai farar da ba wasu wani ya zo da wasu tsare-tsare na shi ne fa shi ba allah ne aiko shi ba kuma ba annabi ne ya turo shi da takarda ya ce wani je ka wakilce ni waje kaza in aka yi kaza ba yadda kake so ba kai kaza shi fa ya sa kan shi fa kun gano wannan da kyau shi ya sa kan shi ya zo ya ci mutuncinka ya tozarta ka ya dake ka ya zubar da kaza ya maka kaza duk da suna addinin Allah ya suna wani addini waɗannan raddafa suka yi kai ko radda kai da ake maka haka radda suka yi kalli yadda abubakar ya musu don allah jama'a ku auna wannan zamani namu da wancan zamanin kaddara waɗannan mutanen da muke zaune tare da su su ne a wancan zamanin suke da iko za su aika ga waɗanda ke adawa da su da sojojin da za su iya karkashe su don allah za su bi su da irin wannan lalamar me za su yi masu wannan addini ne kenan in mai wannan ba wannan fa makiya ne ba makiya ne sun bar addini sun yarda amma jin da ake lausasa su amma dan uwanka musulmi kullun jafhai kake mashi babu alherin da zai fito bakinka kan ɗan uwanka musulmi sai ƙarya shi sharri sai kage kuma duk wannan wai musulunci ya karba ba ma musulunci ga magarba a bisa turban annabi da sabai duk su karbi wannan ka wannan sai dai ba ma rayu kun gano wannan da kyau ko sai an koma mu wannan tsarin da annabi ya bar su abubakar muna tare da mutum ya samu matsala irin wannan kiran zami mashi wannan shine salafiyanci ko ba shi bane amma mu ware mu zagi wani mu bugi wani a tura a mammaki wani a somar da wani a nemi a zubar da ran wani ai kasa wannan ba addinin mu bane ko ba tafarkin mu bane kuma ba za mu yi ba an fahimci wannan da kyau ko. su ma waɗanda suke ganin addinin su ne ayi irin wannan tsiwon kun dai ga abin da suka jawo wannan bayani yana cikin littafin albidayatu wani haya jiz'i na shida shafi na 320 to bayan da malam yi waɗannan bayanan sai na abubakar ya tabbatar daga tsarin da za a gudanar da al'umma a kan shi tsaf ba tare da canji ba to yanzu ya tura waɗannan sojojin sai aka ɗan tsaye da mu pos aka sa za mu ji mu ci gaba mu ji toya ta kaya to su aka yaka ba su ne waɗanda muka yi su a baya su shida ba akwai ƙarin mutum biyar kuma ko za mu zo za mu ji su kamar yadda na gaya muku a baya malam ya ɗibo su tarihin waɗannan annabawan ƙaryan to amma bai kai wani wajen ba za ku yadda idan muka ce al'aswad al'ansi abu halatu bin ka'abin a abin da muka ambata a baya wasu malaman tarihi suka ce sunan shi me ai halatu bunu ka'ab amma malai ce ab halatu bilba'ul muwahhada idda'an nubuwa aswad al ya yayi da awan annafta wa kharaja fi fi sab'in mi'ati muqatilin ya ja tunga da jarumai mutum 700 jama'a sojoji 700 kaɗan ne soja 700 haka ya ja tun ga ya da dakarun musulunci kuma ya yi wannan tsiyan ne fa zamana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama zamanin annabi duk wanda zai ce zai mata waye ka ce ya ware mutum ɗari cikin masu bin shiga gani maza da mata yara da manya duka har da wanda yake ciki a lissafa shi ba wani zai iya lissafa mutum ɗari wannan fa mazan ne zargen ɗari bakwai wanda 'ya'yansu da matansu da wanda suke goya masu baya sun nuke ba su zo ba tun ɗari bakwai kuma zamanin annabi kuma waye ɗaga tutan matawaye annabi ne ba har yanzu ya a rika maka tunkawa wai kai kana cikin 'yan tawariya kana cikin 'yan tawaye kana cikin waɗanda suke kaza ba ka jin tsoron idan aka yi juyin masa ka shi fada cikin waɗancan mutanen ka jahilci faɗin allah wa tilkal ayyamu na dawilu ha bainan nas kai allah ka tsere mana imanin faƙasa da san'a haka yi tinkari san'a wa galaba alaiha kuma ya nasara a kansu ya biji-biji da su ya mamaye san'a wasu yaman bi kamali halahu bayan ya ci babban birnin yaman sana'a da yaƙi sai sauran yankunan yaman gaba ɗaya sai suka bi shi kunga idan nahiya ta taɓa irin wannan taɓargazan samun ta miƙa wuya duka da wahala